kuma 'yan uwa masu albarka wannan gida namu mai suna taimakon al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam komi da ruwanka muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan ah, uwa kaman kullum muna ƙara ka godiya ga Allah bisa dukkanin ni'imansa wanda ya wadata mu da su da wanda yake wadata mu da su da wanda zai zo wadata mu da su a nan gaba Muna roƙon Allah ya ƙara wa Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daraja. ‘Yan ah, uwa kamar da kuka sani wannan gida namu mai suna taimakon al'umma kullum tana fitar mana da asirarai domin taimakon kawunar mu da yau mata ta sake fito mana da wannan sirri wato suna na biyu daga cikin sunayen Asma'u Tijani wadda ake yin tasrifi da su. Yau mun zo da sirri na biyan buƙata wadda ake yin wannan aiki a Kogi. sirri da ake haɗa shi amma da ruwa. Da ruwa ake haɗawa ga wanda yake da ruwan. Idan kuma baka da ruwan kana iya aikata wannan sirri ka ba ma wani ya je ya aikata maka a kogi ya yi da niyarka. Shi wannan sirri haka yake. Shi kuma sirri ne wanda yake biyan bukata kowane iri. In mutum ne tafiya kana so ya dawo zai dawo. In matanka ce ta bar gida kake buƙatan ta dawo, za ta dawo. In ba za ka iya aikata wannan sirri ba, za ka iya biyan mu sadaka mu za mu aikata maka ko kuma ka samu wani wadda ka yarda da shi ka ba shi sirrin shi ya je ya ainihin wato aikata maka. Muna ba da shawari ga dukkanin ko kuma abinka ne ya ɓata ko sata aka yi maka ko aure ne za ka yi ba ka gane kan auren ko kuɗi ne ya karye maka ko wani abin, shi wannan abin yana tafiya ne da niyya. yadda ka yi. yana eh, tafiya ne da niyya yadda ka yi ko harkan so na kama kifi ko wani abu makamancin irin wannan. To ana amfani da wannan suna na biyu na jikin wato Asma'ut Tijani. Suna na biyu shine ake amfani da shi. Ah, sannan kuma bayan suna na biyu da ake amfani da shi akwai abin da ake karantawa. Wanda shi wannan abin da ake karantawan nan Idan kuka bi wannan bidiyo din zuwa ƙarshe za ku ga wannan ayan mun rubuta wanda ake karanta shi insha Allah Kuma ana samun ruwa ne da yake gudu ba ruwa da yake tsaye kududdufi ba a ruwa da yake tafiya. Ruwa mai tafiya ake samu ake wannan aikin. Alhamdulillah mu muna da shi. To idan ka rubuta ana samun wato takarda ka samu takarda. Idan ka samu takarda sai ka rubuta ainihin wato wannan suna na biyu. Jama'a kar ku manta. Mun ce wannan Asma'u Tijani mun riga da mun fitar da shi tun darasin mu na ranar talatin ga wannan, ga wata da muka fito talatin ga Disamba. Muka fitar muka ce kowa ya kwashe saboda za mu zo mu yi bayanin yadda za a yi ainihin wato amfani da su. Yanzu abin da za mu yi a nan. ba sunan za mu kawo ba kawai za mu yi bayani ne sai mu wuce eh bayani kawai za mu yi sai mu wuce saboda me mun riga da mun yi mun ba da sunan tun a can mai bukata ya san wani suna ne to shine suna number 2 number 2 a cikin asma'u tijani wannan da ku gan shi na rubuta danu malkhufu daimufu danu malkhufu daimusun. Dan sake maimaita wannan suna. Danu malhusu daimusun. Shi ne nan batu a can. To shi za ka duba. Idan ka samu wannan suna na nan batu idan ka rubuta shi a cikin wato takarda, in ka rubuta wannan suna kafa uku. to kuma sai ka sake ka rubuta wannan suna da yanzu gashi kuka duba kan wannan bidiyo za ku gan shi gashi nan mun rubuta shi idan ka rubuta wancan sunan to kai da ka rubuta wannan sunan kuma sai ka sake ka karanta wannan abin in ka tafi bakin kwata sai ka ɗauki wannan layan sai ka jefa shi a ruwa ka jefa shi a ruwa yana gangarawa sai ka ce Ya Rabbi, hazal kitabu hu ilaika litaqadi hajati wa kaza kaza kaza sai ka faɗi wannan bukatun. Zan sake maimaita wannan karatu wanda gashi nan a rubuce in kun kalla za ku gan shi gashi a rubuce. Sai ka ce Allahumma ya Rabbi hazal kitabu katabtuhu ilaika litaqadi hajati. sai ka faɗi buƙatan da kake da shi kamar wani zai yi tambaya to a kalla ni wannan abin ba zan iya karanta wannan larabcin gane ba zan iya karantawa da hausa eh za ka iya karantawa da hausa zan iya karantawa da turanci eh za ka iya karantawa da turanci ko da kowane yare za ka iya inda ba za ka iya karanta wannan ba abinda za ka faɗa da hausa shine sai ka ce ya ubangiji ya mamallake na wannan Wannan wasiƙa na rubuta shi ne izuwa gare ka don ka biya min buƙatata. Shi ne ka dawo min da wance da ta tafi gidansu ta zauna ta dawo min cikin gaugawa. Za ka mata wannan magana sau uku. Ko kuma ka ce "Oh my lord, this letter I write it to you. I write it to you to help me with all my demands which I need from you. Sai ka faɗi wannan buƙatan, ka faɗi buƙatun buƙatun ko sun kai nawa ne ka faɗe shi sau uku. In ma wato wannan duka ina misali ne da kowane yare za ka iya yi, ko kuma wannan tafiya zan yi ka ban nasara, ko kuma ka biya buƙatun wane in na wani ne za ka mishi, ka biya buƙatun wane. kai kuma wanda zaka bashi abin ka gaya mishi bukatan ka shi ya ji ya maka to Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi dan daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama lalle wanda ba su samu asma'u tijanin nan ba su yi kokari su je su duba wannan darasi su kwashe shi su ma sai su rubuta a cikin takarda domin wannan abin za mu yi ta yin shi za mu yi ta yin shi har sai mun kai kwana goma a nan gaba in muna raye saboda na ce muku a sunayen goma sha biyu ne sannan an gama kuma akwai inda ake sake ake harhaɗa su su atmawut tijanin ana hana da sunayen rauhani yanda ake tasrifi muna tafiya kenan dai insha Allah ah, muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon zuwan sa wannan gida namu mai albarka cewa yayi subscribing subscribing shine zai baka dama wato ka danna alamun kararrawa wanda subscribing shi zai baka dama a duk lokacin da ka daura sirri sai ka samu labari kwarai kuwa sannan kuma a yi liking a share shine izinin amfani da wannan sirri. Eh, ayi lakin shine izinin amfani da wannan sirri. Wanda bai lakin ya ba, ba mai masa izini ba, sai dai ya yi mana magana ta comment ko ta WhatsApp ya ba mu sadaka tukun ya yi amfani da shi. Allah ya karawa annabi daraja. Allah ya sa mu gama lafiya. 'Yan mu da kuke tayi mana addu'a Allah saka muku da alkhairi. Allah ya biya bukatunmu. Allah ya biya bukatun wanda suke kawo mana bukatu mai masu addu'a. wanda kuke kawo mana bukatu muke muku addu'a ba mu muke biyan bukatan ba Allah shi yake biya shi yake biya to Allah shi ya ƙara biya muku Allah ya ƙara biya muku albarkacin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah duk abin da yake so ya karya musulunci Allah ka karya sa abin da yake so ya karya ɗaiɗikan shi Ahmad Tijjani Allah ka karya sa abin da yake so ya karya faidan shi Ibrahim Allah ka karya sa bisira Allah masallala ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa amina